الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوكات ناجي تبت يا الله الصلاة يسوي تبعامين شوي ونوجي تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا شيخ أغنى كرافين لقلتا فيها بلوغ المرام يا الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى هو عن جابر بن عبد الله لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما صفوجه لدى عيد أبا بقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب رفتشين شكي عليه صلى الله عليه وسلم ما تنقى جوتبا إحمرت عيناه إبا بولا يزروا wa'ala sautuhu da rume lalatu washtadda gababuhu fushiya ne sa sallar mai lage tsanani hatta ka allahun muliru jeshi hatu babu na wagon na soja nan yadda ya sha lokulanin ya kulu a ni wa gan sabbahakum wa masakum kana soja cewa ga soja jiga Allah ta kulo Allah ata kalalu laji ko Allah ta kalalu lobi na bai kulo ayi ta jiga amma ba na fa inna khayral hadith kitabullah na ji ala khairi ganin ga ita su ko wa khayra hadi hadi muhammadin ba wani maji alkhairi gana mai ba wani annabi muhammad wa sharral umuri Tura, yana maji shar gamin lamar jona yana tsayina wa kullu bid'atin dalala bid'a kata mai duro imam muslim ga rawahu muslim imam muslim ga gudu wa fi riwayatin lauru ya lokaci gana kanat khutbatun nabi sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ati khutba ya nabi sallallahu alaihi wasallam wọ́n fi ẹ̀fọ̀jú máa yin ya ahmadilla anibi ajiyar jẹ́ ìbúya sọ́kó wọ́n yóò sí ní aléyìí anibi mẹ́dájíyó wuce ajiyar gan ala asari zalika zumatin agọ́ wakadi ala sautuhu a bere alif baji alatu wa fi riwayatin da ruwanyoci magan man yaji lawu fala mudilla lahu wani ce ci ga abubuwa da zanurin yunwa wa man yuzil fala hadiya lahu an mun ga yin hatan da dole la ba wuyu su kana wa lin nasai duwa limam nasai magan wa kullu dalalatin ma ufina ki man e ye go ale ga limam nasai ما أخبرنا أثبت بن عبد الله قال أنبعنا ابن المبارك قال أبانا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته وخطبنا نبي صلى الله عليه وسلم قال نواجه يحمد الله نبي جيب راسكو ويثني عليه نبي داجي راسكو بما هو أهله ثم يقول شاجة من يهدي الله فلا مذل له ana ce ci ga guba ne zanu rubuwa wa man yudilu zanu man giga ta ci ubona fala hajiya lahu zanu ci ajibawa inna asdaka alhadisi kitabullah iza iza e, ne da gaskiya gane ni da yi zako wa ahsan alhaji auna ma da gana mai haji muhammadin fa wani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharra umuri muhu da satuha yana maji shari gami ne yana mariji wani yana ja tsayana a kulla muhdasatin bid'a yanzu wani ma tsayana bid'uyo wa kulla bid'akin dalala bid'a bata ma yanzu uyo wa kulla dalalatin finnar yanzu bata ma ufina sun mai kula da jajugan bu istu ana wasu ka hatai ne a cikin mutum da alkiyami hanyoyi

sai ku ba ba ni bai laji duru wa ala sautu gudelu mai lalatu wa shita daga dogugu fushi ya ne mai lade ladi sanani ta hannu wunan ziru je shi wa ganwayen na soja ina wunan ya kuma ya sabba a kuma masaku sun mai kuwa a yi sa a sanar cagaban mantara kamanan fari ahali da gano dukiya gwanan wai ya zai nushi na shafi guda wa man taraka dainan wani magalu ba ta gwana wani gaji ba ta nan a ko miji zakan yi wa mariza na du yana nan fa'ilayya ne a nabi muhammadu gaba ta wuce ma matan yi wuce yi au alayya ta fi bu au wa ana aula bil mu'minina alim yawa ana ni aula bil mu'minina ce ta mu'minina jiga dole isnadi a yusin nan ibn hanwale mutuba ibn abdullah wadango al-yahmid ya abu abdullah al-milwazi hafiz ibn hajar sai ka takribo ga mai sadu alege yana hadisin da launa ngai sai e zaga a jutuba mun ciuziya bara wangi ko Neji ji amfani malama na kamar kai kalima jeji wani mini sunna bude lage ji utuba wuji amma badu ko amma ngo le da yake ti amma badu ba zai ci ngo zanu ci ga yaro bu zanu ci ga ani bi dawo da zanu ci ga kaza ko bila da kulfu amma badu man kana bali an bi ga udda nan wa dawudu akramu wannan ce su ga amma badu zai sa sallan ci ngo ma shi ke ba wannan ci mun ga fasul khitab da ce ci laya àríbì dáúdà lọ ọláwà rẹ̀ bí i súnnà gúlé daga àjútù ẹrù tàbí gbogbogi da èkì lẹ́zù dájú yàtọ̀ èkì zane hafibu ya gaskiya na nai zane dajigai wajelu na waje hutu bana daidai tasiri yana wega na umela ya elaji fahimtar na elagafi na kamu kaji gane ku wale gami ne yana hadisin na yawu na wani awu ya ce muhimmanci yan wala sun alkur'ani da sun ne mai ke lawu ya tiya tsari ya gidi a hadis na mai ke lawu ke mina seriousness wadannan duk bayan hadisa a san da mona wani da yau ba sa abin jije da ke masu an da cike lagba ko an da cike tuba lagba wanda wa oblate

ẹ̀dà ìgágé ṣíṣò àmọ́ zandoro mẹ́jì ń túbà wá báyìí tẹ́kìlá zandó mọ́gẹ̀ kàkàwà ńgbà zàrún ti yà àjíjí mákàjá àjíyàn bọ́ọ̀lẹ́ bẹ́ẹ̀mà kí àjíyàn tó pẹ́pàá dé zandoro na mọ́túwájú láàrín china jí kíkọ́ ajújọ àgbẹ̀gbẹ̀ tí ó bá ṣẹlẹ̀ tí ó ní jùmọ́bù ṣọ̀kúngbẹ̀ ìdájí ó túbà wò èṣì mi ń lọ́tí nẹ́jí láàárọ̀ tí a ní káṣẹ ìdájí wá gọ́ọ̀lẹ́ yẹmọ́zá bẹ̀ màlìkí ajọ́ náà gá ìdájí wá ìdánú jẹ́ àyíṣọ́lá ti ní yóò mìjùmọ́ àti fàṣáwù ìlà zikiri láyìí ki zikin lai ba wani bu hutu ba a ga a ga sallah ya gaje karami ya lu ya wa zikin da ga zikin lai ba ga hutu ba a ga gbogbo hutu ba dole bai larabci wa ke muna zaune ne kenan wayi bai larabci na ya bugu wa jutu ba bai shi min lociya ga mai maliki a yi sati bu ko ji gane ku ngamala zamani gwagali harike zamani saddauna shi na ba shi sabon danguru a zaji halo musulunci amma zai yi a ji hutuba wani a adabuwa a sha hutuba ka ba na kagar da kuma a sha Allah ya sun joro ne ga da yankin wuce wani so ba na gaje bukata yin juma anaga alhaji liman na ji aluga shagun rufe shi galawa kaka kuri sula juma juma fiti ya wannan wọn kò bà ló ti bà ẹni náà ne? ẹ̀yìn zuwa ní ẹ́ àmà ìlìmí tí ẹ̀fẹ́ lónà súnkún ọdíbí lè kí à ń òdíbí lèmọ́ lórí bẹ̀tẹ̀ráfì ẹ̀ ó túbú wò káṣì nítàfì ìgbésẹ̀wọ́ náà ṣe ó kúkà ìsáàbà ń gá kó fi wọ́nà wẹ́bsáìtì ìgbésẹ̀wọ́ náà ó túkà ìrírí ṣe ń gá kí à ń gá kó fi wọ́nà wọ́n lè ti pàṣà wọ́n kàrà àtúnyìlé ìlìmí wẹ́ lọ́dá abẹ́ hanabila yóò lálóṣì àga ìdàjí òtúbà ọgbẹ̀ ìṣìrí lóṣì ẹgbẹ́ ní ilẹ̀ mọ̀kànsú di òtúbà náà sọ̀kọ́ tuntun ti ń dóró tún bẹ̀bí lè sáà ẹ̀kọ́ ìgbèṣìmíyàn jẹ̀má yóò jì lè pè ní lọ́wọ́ bá jí na ẹgbẹ́ ní mọ́dúnfẹ́ òtúbà náà àjí bàyáni àyàlàmú lúyú ẹgbẹ́gbẹ́ hadisi udi bi larabci wajen jiki a wace wajen fasara in kaso bayan na ake da wajen wani mai shi mina aga yi wani wani kuwa karo littafin fata na jaka bai fata wani da wazu da gani fata mu'asu a shi na a sai la bayani irin na jibe yawo wajen gani ako an tsaye tafe ci ci biji ga to wani musulmi wa mawata larabci ngwewo larabci ngole iraki biladi faris khurasan biladi mawara nahar north africa kaide ko morocco algeria ta ta galibi kin na jaji kiyan aji balarabe ya amma ebo musulunci da expand lobon aji kiyo aji da balarabe awo larabci arewacin biladi sudan ko har vijiye ko kanin birnu har jiye ko daular usman telefoniyo babun na ji communication na jafe ji kwanan larabci jafe rajin wani wani mara ga ake ji majito larabci ga kawo wani harafin larabci ga kawo alifi ba ta sa ko ga kawo ga ya jami'in kwakin shi kuma kiyo kuma fulani a tato nufi a tekau da ajenushi a felu calculate a felu communicate da gwalugwa a ce kawancu ya mutu zo gwafewo da tsara ibi na zukun a introduce system ya na da ko àti aláàfikí ìzàṣẹ̀rẹ́ kágẹ̀dí wọn àti wọ́n kọ̀tàwọ̀ pé à já ìlúwọ́ yóò ọgbẹ́gbẹ̀ já mọ̀nà harbi ní adéjìmá spain harbi ní adéjìmá italy harbi ní adéjìmá scotland na ní adéjìmá adéjìmá ìrẹ̀tọ̀ náwó túnlẹ̀ japan unde jinu china unde jinu amma na sara biyo colonize na ba jimi ne ba ta renda useless ko jimi ne shi ji amfani da yin yadda ya larabci nan wurin ta yanzu da dole turin ce da yajin wale ita ajiye wala shi gwamna shi wanda jira abuwa ji karatu wa nasu wa a firamar ji wa secondary ji ko ji yada ko har wa graduate wato wa ya fi ne ku fito jawo bendo jiji ka wa ga ga wuya da jiji giri ji kin na tsara yo waje a ke be ya ga waje na ku ga qualify english ji ko qualify english eh wo ga je da ba turanci o ka so ga un so ga ya je da bi wo wo turanci o da ja go jo a ti aka tin e so nu ti ju ko ya nu ti turanci o jo ti le za ka ka yo ta program wo na e ya mu ko ya go yi na so yi daga mu ka yo tun an zo bó ti gbé màmá kí ìdàgà secondary di nigeria nígbà ẹ̀gbọ́n rasha russia gbọ́n àdá di dìgírí kún àlẹ́dí kàtún èyà ní kọ̀ ẹ̀gbẹ́ alájì mi ya wọ́n òmùgáyé òmùgáyé wọ́n òmùgá dìgírí di ẹ̀gbẹ́ ìṣẹ̀mí russia òmùgá mọ́ní. bóyá wò sóga di fíkì wù gẹ̀lẹ́ wò sọ àgbẹ̀ oge tó gbá ní wùdìrí di kíá wò sọ àgbẹ̀ tó gbá ní wọ́n tó àmì ogó pẹ̀lọ̀sún pọ́blẹ̀mù jẹ́ kíbò láti ìwò ẹlágàtẹ̀ ingilishi gbá hannun wáyé lẹ́tọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀kẹ́ ìbàlótò sọ àmì ẹ̀yí akwai aiki so wale gan hadisi buroko an amma da ba amma ne ya tsiro normally e gari ya gari man ya ce otu ba bijimin doci na mutu da amfani sarauni aga ga otu ba bi larabci ga wajin an doruwa yi liman wuta ya zozoja gẹ̀gẹ̀n bá yóò sàgbẹ́gbẹ́ ní tún túbà ní àdínẹ́ tí yàn àsọ́wùrù gómìn àjú káyà ṣe ládọ̀ọ̀ṣì tí gàúnṣùn ọ̀gá àìdí sí ládọ̀ọ̀ṣì tí gàúnṣùn àtàrí sàábẹ̀ ogun ládọ̀ọ̀ṣì tí gàúnṣùn káṣì wà fẹ́ jí wá láwọn jí dẹ̀gbàlá kàmí lókàṣún ti náà àmá bẹ́ẹ̀ gan ti bẹ láàrẹ tí wà jí wọn lánàá ṣàfẹ́ yìí ń yìí òtítà kúrò ní pátí òtí gẹdẹ́ mímbẹ̀rẹ̀ òtítà gúnyìn gan shirin doro a jiki a nan wadon kila ta to e e ga wuru mushi in ta ṣe kí nínú sí yóò ẹgbọ́n na wútú bá zandọ́rẹ̀ jìjì bẹ jì mú iná kó ayẹ̀gẹ́ bẹ láàrẹ tí wà jí wọn rashiri jí ayẹ̀gẹ́ ìwọ̀gẹ́ jù bẹ láàrẹ tí wọ̀fẹ́ jù wọ̀fẹ́ bújì bẹ láàrẹ tí a bújì fásitara rẹ ayẹ̀gẹ́ wọ rashiri jí wọn kàgbẹ́ ọgbọ́n so. adétò ikí mọ́nà dán ẹgbẹ̀ ó ẹgbẹ́ ògbà lúgbà ó ti wá for granted mú dára tí mọ́ jù ẹni gòtò àdínì sánú وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو نحن صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل للعكيك قوي صلى وقصر كتبته gangani be kokoro jibo ya kutube mi'inatun min fiki alamu yo ne laugaza ne da fahimta ya addini na ngole ku Aliyu sa sun yi na tula salati rajulu wa kisar kutubatihi mi inafi min fiki fatilu salata wa aksiru al-kutubata ya tsallaji mu kai mai lakutu burgi inna min al-bayani sihiran abugo wale gan ezojin aluluka kutuba mu ikongi alamu yoyin fahimta yansa da zaji ganewa jini ma jiga kutu ba ma ga kawaje mumin zango to so ta gufi abu anu ti be shi hutu utubo hari we taigi ede iruja ewo tsaba yo e anu ayo to so be shi hutu utubo daga we mafi harun ke da su ebo kibo ipalo e an doci liman da kuma salatinin wani ac e da wabe fanka da ce ji kubuwa wani igidi tsaba da bai da iji igidiyo ya can wajen abele za an doci kare ba zo tura da dabe jimawa da da biya waka arewa a ne gan ya kula gangani biyu lamari yin na shi a zai zanuwa shiga wata bashin hawa ne a masalar kati a gominti wutuna ne ga yin na ji daidai ne na hadisin ne lawunan zayi liman yi ji kokari ji wutu ba bukurogi ne na hadis na mai lawunan liman yuju tuba kwara kwai ujun ga alamu ga liman ilimin liman yuju tuba kwara kwai wucin ujun ujun ga alamu ga liman da balaga ku magaga bal no sai lawo ga zane da fiki ba ne ga gona kine yana hadisi da launa lokaci na gaji sallana lugwa muku ga lokaci na gaji hutuba na wa al'ummi ummi hisham bint bint harith ibn nu'man رضي الله عنه ما قالت رضي الله عنه ما قالت تبا أم هشام قال وقال ما حسب قاف والقرآن المجيد وقصرة قاف الوليد أنا فهوك فتيع إلا على لسان رسول الله هذا قبعك تشيرتي تشيرتي تراني وساعتنا مونغو يقرأوا كل جمعة فجمان دنبي الذي قصرة قاف alal mimbari ta ce mimbari za ka saba na zangon gida yutuwa hmm. nan rawawa muslim ta ji nole umu isham bintu haritan nan wanda mini ansar jo ne ji mu baya ya nabi sallallahu alaihi wa wa sallam dole mun sha bitu harisan ibn nu'man ga takakka da tannuru na wata nuru rasulullah sallallahu alaihi wahidan sanatai aw sana ba da sana nan ce ba na fi gunanin ba na fi sabure dibe masaji da ya ni sa sallamin yiwu ni ga jamfani be amfani da almost ya guba ko ya ni da na gane kuma khasu qaf wal qur'an al majid illa la lisan rasulillah suratu qaf muku fi tiya wuci lumu ba sai da jin tara alaihi sallallahu alaihi wasallam ya karawa kullu jawmi juma'ati fa juman dun ka da jubu ala libari ta ce min bari ka khasaba na kun gaji zayu ki bana noli enamala àrí sáà sílẹ̀ káàdì fèèjì àǹfààní lọ́sọ́tò káàfin tí ẹ lójú tó kútó àwọn ẹgbò tàtò mú bẹ̀rẹ̀ ọ́nà wọ́n jẹ́ ẹ̀zẹ́ wọn egbógun ta ya mina annabi sallallahu alaihi wasallam ko ke yi kokari ganin ji bayan alislamin tanzilis sajida tanzil sajda ganin hal ata alil insani ji min ad-dari sura guba nan annabi ya ji kokarin gbu sallah su baye foye juma'i kuma sura guba nan ko ka da ya ga ya ga tashin kiyama ko ya fo juma'i maga di tashin kiyama ne kata da mini tarafi ne ya za ne foye juma'i nan bayan su daga liman da cajin sa kusa wula da hutubu daga shagwa har da zuwa ya sai gaga koji wa uka aya illa mara yi mara wani yana jireja bebe ma a sha ɗaya eh, lati sura yutuba ake bai ba sura waje bayaniyar sura wuce ya fi darasi na shaga allai ne bane a sa jiki a yan a shaƙi bebe kí láyé zàyí ná tí ga sọ́tù lẹ́ẹ̀kọ́f gọ̀tọ́ o ẹgbẹ́ náà níbi rìfí ìtúná ó àṣẹ ìlú fíújú túbá ń fíú yẹ gan tí ó gọ̀ọ́gbẹ̀ ìdíkẹ̀ zai gaji amfani nan kuma ya kafin yi abun nan ba ne gaji daidai na sai ci alaruya ba ne mai gaci da suna sai cufa gani biyu wallah wa alam kallon allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an ta, wa atubu ilayk